ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku daga nan radio hausa h da ke karkashin hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran mashita ba ya tare da ku a cikin wannan fitarwa ta ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san sannan a ji labarun duniya sai kuma afirka a yau sannan a ji shirin nan na kuna muryoyin masu saurare daga nan sai kisoshin rayuwa sai kuma tarbiyar iyali sannan mu karkare da duniyar mu a yau to sai da gabanin komai za a fara jin shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau asabar 22 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau aitullah mulla ali zanjani babban malamin addini a iran ya rasu yana daga cikin manyan malamai na addini a cikin karni na 13 hijira kamariya sannan kuma malamansa sun hada da sheikh muhammad taqi mai littafin hidayatul mustarshidin sannan kuma ya haɗa zamani da sheikh murtaza ansari banda karantarwa dai zanjani ya kuma rubuta littafai masu tarin yawa da gaskensu akwai tafsiransa na alkur'ani mai tsarki masu aure kun san cewa shekaru saba'in da suka gabata a rana irin ta yau ministan harkokin wajen kasar iran na lokacin da ta hussein fatimi ya bada sanarwar yanke hulɗar diplomasiya tsakanin iran da burtaniya dalilin da ministan ya bayar na daukar wannan mataki da shine rashin sauraron bukatar mutanen kasar iran na mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na kasar ya zama mallakin kasa maimakon zama mallakin kamfanonin birtaniya kafin haka dai turawan ingila ne suka yi ruwa suka yi tsaki a harkar man fetur na kasar iran da kuma sarrafa shi da ma sayar da shi ko da yake kafin wannan sanarwa firaministan kasar iran na lokacin dr muhammad musaddiq ya gargaɗi gwamnatin kasar burtaniya akan cewa idan ta ci gaba da yin biris da buƙatar mutanen kasar to zai yanke hulɗar jikadanci da ita amma da ƙarshe dai dr muhammad musaddiq ya sami nasarar kwace wannan kamfani daga hannun turawa tare da mai da shi mallakin ƙasa da ƙarshe masu kun san cewa shekaru 44 suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan oktoban shekarar ta 1978 aka zaɓi papa roma john paul a matsayin shugaban fadar vatican a italiya an kafa fadar vatican ne a shekarar ta 1929 vatican tana cikin ƙasar italiya amma tana gudanar da harkokinta a wani yanki na birnin roma ba tare da gwamnatin ƙasar italiya ta shiga cikin lamuranta ba ana tafiyar da fadar vatican ne a ƙarƙashin tsarin addinin kirsanci a ɗarikar katolika hakanan kuma vatican ce cibiyar ɗarikar katolika ta duniya sannan a fadar vatican ana girmama ranar 22 ga watan oktoba na kowace shekara a matsayin ranar tunawa da zaben papa roma paul a matsayin shugaban fadar vatican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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu ga labarin duniya tare da Tahir Amin Rajin. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaba ra'isi na kasar iran ya ce kasar ta sami ci gaban kashe 40 cikin 100 na fitar da kayayyaki zuwa waje duk tare da takunkuman amurka yemen ta kai hare-haren gargadi ga masu satar ɗanyi man fetur na ƙasar a najeriya kuma shugaba buhari ya bude kamfe na zaben bola tinubu a matsayin shugaban kasa a zaben shekara mai zuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasa iran sain ibrahim ra'isi ya bayyana cewa a shekarar da ta gabata an sami karin kashi 40 cikin 100 na yawan kayakin da iran ta sayar ga kasashen waje duk tare da takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda gwamnatin kasar amurka ta dora a kasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shugaban yana fadar haka a taron ranar sayar da kayaki zuwa kasashen waje ta ƙasa wato national export day a nan birnin tehran shugaban ya ƙara da cewa kamar yadda iran ta sami nasara a kallafafin yaƙi da ƙasar iraki ta lokacin haka ma za ta sami nasara a wannan yaƙi na tattalin arziki amma a nan sojojin su ne kamfanoni masu samar da kayaki don amfani cikin gida da kuma sayarwa zuwa kasashen waje shugaban ya buƙaci kamfanoni masu samar da kayaki su zage dantse don ganin sun sami nasara a wannan yakin rana 21 ga watan oktoba na kowace shekara ita ce ranar sayar da kayaki ga kasashen waje a kasar iran sojojin kasar yemen sun kai hare-haren gargadi kan wani jirgin ruwan kasar saudiya wanda yake kokarin satar danyen man fetur na kasar daga lardin hazarar maut tashar talabijin ta almasira ta kungiyar ansarullah ta kasar yemen ta nakalto kakakin sojojin kasar burgadiya janar yahya asari yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa an kai hare-haren gargaɗi ne a jiya juma'a kuma wannan saƙo ne ga dukkan kafanonin haƙar man fetur na kasashen waje da suke yankin wanda suke taimakawa masu satar man fetur na ƙasar a yankin. yaya sari ya kara da cewa jirgin ruwan da aka kai wa harin mallakin kasar saudiya ne kuma yana kokarin satar man fetur na kasar daga tashar jiragen ruwa na dabba da ke yankin hazarul maut na kudancin kasar daga karshe sari ya ce sojojin kasar za su ci gaba da kai irin wannan hare-hare idan masu satar ba su daina ba gwamnatin kasar yemen dai ta ki amincewa da tsawaita tsagaita budewa juna wuta tsakaninta da kasashen saudiya da kawayenta a cikin watan da ya gabata saboda gwamnatin saudiya da kawayenta ba sa mutunta yarjejeniyar da aka kulla da su shugaban muhammadu buhari na tarayyar najeriya ya bayyana cewa najeriya ta fi aminci a hannun jam'iyyar apc ya kuma buƙaci 'yan najeriya su sake zaben jam'iyyar a shekara ta 2023 kamar yadda suka zaɓe ta shekara ta 2015 jaridar premium time ta najeriya ta nakaltar shugaban yana faɗar haka a jiya juma'a a lokacin da ya kaddamar da kwamitin yakin zaben bola tinubu a matsayin shugaban ƙasa a zaben shekara mai zuwa a abuja har ila yau shugaban ya gabatar da kundin ayyukan jam'iyyar apc idan ta sami nasara a zaben na shekara mai zuwa a nashi bangaren dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc bola tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da ayyukan ci gaba wanda jam'iyyarsa ƙarƙashin shugabanci buhari ta fara daga ciki har da shimfiɗa bututun iskar gas zuwa kasashen turai inda najeriya za ta yi gasa da kasar rasha a kasuwannin iskar gas ta kasashen turai masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kana'ani ya ba da sanarwar cewa wata kotu a kasar argentina ta sallami dukkanin matuƙa jirgin sama iraniyawa masu aiki da kamfanin jiragen sama na amtrak sur cargo line mallakin kasar venezuela bayan tsarewa na kwanaki 129 a kasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta dukkan ani yana faɗar haka a yau asabar ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu wa'annan iraniyawa suna kan hanyar su ta komawa gida kafin haka dai a cikin watan yuli wannan shekarar ne dai gwamnatin kasar argentina ta tsare jirgin sama samfurin boeing 747 mallakin kamfanin jiragen sama na amtrasur cargo line ta kasar venezuela tare da umarnin gwamnatin kasar amurka har ila yau daga baya kungiyar yahudawa ta kasar venezuela ta shigar da kara a gaban kotu a kasar ta argentina inda take zargin gwamnatin iran da cutar da yahudawan argentina amma alkalin kotun ya ki amincewa da shaidun da yahudawan suka gabatar a zargin nasu ta kuma sallami iraniyawan da kuma ɗauke haramcin da aka ɗorawa jirgin ɗaukan kayan kan'ani ya kammala da cewa an saki iraniyawan ne tare da taimakon jami'an diplomasiyyar ƙasar da kuma ƙoƙarin lauyoyin da aka ɗauka don yin wannan aikin. a bangaren wasanni kuma a daidai lokacin da kwamitin gasar fifa ta 2022 wanda za a gudanar a kasar qatar ya gudanar da taronsa na ƙarshe kafin a fara gasar a wata mai zuwa an kawo ƙarshen jita-jitan cewa za a hana ƙasar iran halartar gasar saboda abin da makiya jamhuriyar musulunci ta iran a ƙasashen waje suka kira take haƙƙin bil'adama a ƙasar. a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne dai makiya jimhuriyar musulunci ta iran a kasashen waje musamman a kafafun yada labarai na kasashen turai da amurka da kuma saudiya sun ce za a gabatar da bukatar hana 'yan wasan kwallon kafar iran halattar gasar fifa 2022 a kasar qatar idan kwamitin gudanar da gasar ya gudanar da zamansa a yau asabar amma an kammala taron a ƙasar new zealand a yau ba tare da an kawo batun ba da wannan kuma ƙoƙarin makiya na hana ƙasar iran halartar gasar fifa 2022 a ƙasar qatar ya tafi a banza an sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To ma sauraro ga shirin na Afirka a yau. Masu saurare Barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu ci gaba da tabo rikicin kasar Habasha ne musamman sake bullar yaki tsakanin rundunar sojin tarayyar kasar da mayakan kungiyar 'yan awarar lardin Tigray da ke arewacin kasar ta Habasha da kuma kiran da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kan wajabcin kawo ƙarshen yakin da ni sunu sonti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa a daidai lokacin da kungiyar 'yan awarar lardin tigre da ke arewacin kasar habasha ta gabatar da ta tayin gudanar da zaman tattaunawar sulhu da gwamnatin tarayyar kasar da nufin warware sabaninsu ta hanyar tattaunawa a 'yan makonnin baya-bayan nan karkashin jagorancin kungiyar tarayyar afirka kuma har majiyar jakadancin kungiyar tarayyar afirka ta sanar da cewa an fara gudanar da zaman tattaunawa tsakanin bangarorin biyu a kasar jibuti a ranar 8 zuwa 10 ga watan satumban da ya gabata ƙarƙashin sanya idon ƙungiyar tarayyar afirka da tawagar ƙasar amurka a matsayin irinsa na farko tun bayan sake bullar gumurzu tsakanin ɓangarorin biyu a ranar 24 ga watan agustan da ya gabata da kuma lafawar rikicin kwatsam a wannan mako an sake samun bullar ɗauki ba daɗi tsakanin ɓangarorin biyu sakamakon haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa sake bullar yakin lamari ne da zai ƙara janyo taɓarɓarewar al'amura a ƙasar musamman ganin yadda tashe-tashen hankula da barna suka kunno kai a ƙasar ta habasha kuma suka kai wani mataki mai ban tsoro kamar yadda majiyoyi biyu ɗaya na jami'an diflomasiyya ɗayan kuma na ƙungiyar ba da agajin jinƙai suka bayyana cewa rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha da dakarun kawance da suke taimaka mata sun samu nasarar korar mayakan kungiyar 'yan awarin tigray daga garin sheri daya daga cikin manyan garuruwan lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar garin sheri dai ya kasance daga cikin tungar mayakan kungiyar 'yan awarin tigray da ake tabka kazamin fada a cikinsa tun bayan sake bullar gumurzu tsakanin bangarorin biyu daga watan agustan da ya gabata kuma yana nisan kilomita 140 ne daga shiyar arewa maso yammacin mikelle fadar mulkin lardin na tigray Gwamnatin tarayyar Habasha a ranar Litinin da ta gabata ta sanar da azamarta ta kwace iko da filayen jiragen saman lardin Tigray da wurare masu mahimmanci a faɗin lardin. Sannan a bayanin da ma'aikatar sadarwar ƙasar Habasha ta fitar ta jaddada wajabcin ganin gwamnatin ƙasar ta kwace iko da dukkanin filayen jiragen sama da sauran cibiyoyi da kuma kayayyaki masu mahimmanci mallakin gwamnatin tarayyar ƙasar da suke lardin Tigray da nufin samun damar isar da kayayyakin aikin jin kan dan adam ga masu bukata a lardin a nasu bangaren yan awaren kungiyar tigray people's liberation front sun bayyana cewa sojojin kasar eritrea sun kaddamar da hari kan lardin tigray a farkon wannan mako don haka suka yi kira ga al'ummar lardin da ta ɗauki matakin kare kanta daga wuce gona da irin makiya a bayanin da majiyar 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front ta fitar yana dauke da cewa sojojin kasar eritrea sun dauki matakin kaddamar da hare-hare kan garuruwan lardin tigray da suka hada da rama zalambesa da tsoronu da suke shiyar arewa maso gabashin lardin tigray kamar yadda 'yan awaran suka buƙaci al'ummar lardin ta tigray da su ƙara tsananta matakan yaƙi da suke yi na kara kansu rahotanni sun bayyana cewa yaƙi tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front ya sake kunno kai ne a ƙarshen watan agusta bayan tsagaita buɗe wuta a tsakanin su a watan maris lamarin da ya janyo dakatar da aikewa da kayayyakin jin kai zuwa lardin kuma rahotannin suke bayyana cewa akwai mutane kimanin miliyan biyar da suke buƙatar agajin jin kan ɗan adam a lardin na tigray kamar yadda rahotannin suka suka bayyana cewa tun bayan bullar yaƙi tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan awarar ladin tigre a watan nuwamban shekara ta 2020 sojojin ƙasar eritrea suka kawo ɗauki ga takwarorinsu na habasha inda halin yanzu 'yan awarar ladin tigre suka yi zargin cewa tun a watan satumban da ya gabata gwamnatin eritrea ta jibge sojojinta a kan iyakar ƙasarta da arewacin lardin tigre kuma kan haka wakilin ƙasar amurka na musamman a yankin yankin kahon afirka mike hamma ya bayyana cewa kasar amurka tana da masaniya kan jibge sojojin kuma tana daukan haka a matsayin tashin hankali sannan bayan sake bullar rikici a lardin na tigire a 'yan kwanakin baya-bayan nan 'yan awaren tigire sun yi zargin cewa sojojin kasar eritrea sun sake kawo dauki ga takwarorinsu na habasha tare da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan garuruwan lardin na tigray a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta sanar da cewa a makon da ya gabata ta fara shirye-shiryen gudanar da zaman tattaunawar neman cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da kungiyar yan awaran lardin tigray kwatsam sai ta ji labarin sake bullar wani dauki ba daɗi a tsakaninsu a sanarwar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres sai fitar a ranar litinin kan batun sake bullar yaƙi a lardin tigiri na ƙasar habasha ya jaddada yin kira kan kawo ƙarshen yaƙin bayan bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu haka yaƙin ya ƙara dagula al'amura tare da jaddada yin kira kan hanzarta ficewar sojojin ƙasar eritrea daga cikin ƙasar ta habasha a ganawarsa da manema labarai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa rikicin ƙasar habasha ya fice daga matakin da za a iya shawo kansa cikin sauƙi kuma matakan wuce gona da iri sun kai matsayin tashin hankali gaya yana mai jaddada cewa hanyar tattaunawa ita ce kadai za ta warware rikicin kasar rikicin lardin tigire da ke arewacin kasar habasha dai ya shige kan iyakar kasar musamman ganin yadda sojojin kasar eritrea suke tsoma baki a yakin kuma gwamnatin tarayyar habasha ta yi zargin cewa wata kasa ta fara aiko da makamai ta hanyar jirgin sama ga mayakan yan awaren tigire kuma har ta harbo jirgin kamar yadda ƙididdiga ta tabbatar da halakar dubban fara wuraren hula da tilastawa wasu miliyoyi tserewa daga muhallinsu kuma wasu dubban ɗaruruwa suka fara fuskantar barazanar yunwa sakamakon haka babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ɓangarorin da suke faɗa da juna a lardin na tigray da su ɗauki matakin ba da damar shigar da kayayyakin jin ƙanɗan adam domin ceto rayukan bil'adama da suka fara shiga halin kakanikayi ana ta bangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar turkiya ta bayyana damuwarta kan sake bulla rikici a lardin tigray a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta turkiya ta fitar a ranar talatar da ta gabata ta jaddada yin kira ga bangarorin da suke rikici da juna a kasar ta habasha kan kawo ƙarshen duk wani rikici musamman buɗe wuta tana mai jaddada aniyar kasar ta ta ci gaba da taka rawa a fagen ganin an cimma zaman lafiya da sulhu a kasar habasha idan za a iya tunawa a 'yan makonnin baya-bayan nan ne kwamitin da aka ɗora wa alhakin bincike kan rikicin lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar habasha ya fitar da rahotonsa inda tawagar kwamitin ta bayyana cewa gwamnatin habasha tana tana da hannu wajen aikata laifukan cin zarafin ɗan adam da aka tabka a lardin tigire da ke shiyar arewacin ƙasar sannan tawagar masu binciken ta yi gargaɗin cewa sake barkewar fada a lardin zai janyo ƙarin bullar ayyukan cin zarafin ɗan adam a rahoton kwamitin ƙwararru masu bincike kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da aka ɗora wa alhakin gudanar da bincike kan rikicin ƙasar habasha kwamitin ya samu ƙwararren dalilai da suke tabbatar da laifukan cin zarafin ɗan adam daga dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar tun daga farkon bullar yakin a lardin tigiri da ke shira arewacin ƙasar ta habasha a watan nuwamban shekara ta 2020 kwamitin binciken da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar majalisar ɗinkin duniya ta kafa tun a shekarar da ta gabata ta 2021 ta kunshi ƙwararru masu bincike na majalisar ɗinkin duniya da masu zaman kansu inda binciken da suka gudanar kan rikicin lardin na tigiri da ke arewacin kasar habasha suka kai ga samun kwararan dalilai da suka gamsar da su cewa lalle ayyukan cin zarafi da aka tabka sakamakon bullar rikicin lardin suna da alaka ta kudda kudda laifukan yaƙi da munanan matakan cin zarafin ɗan adam kwararrun masu bincike sun kirgo jerin ayyukan cin zarafin dan adam da aka tabka a rikicin lardin na tigray masu daga hankali da suka kunshi yin fyaɗe ga mata da cin zarafinsu ta hanyar musguna musu da kuma azabtar da jama'a da yunwa hakanan masu binciken sun yi nuni da irin halin tsaka mai wuya da aka wurga al'ummar tigray ciki musamman yadda gwamnatin tarayyar kasar da kawayenta, suka haramta wa al'umma kimanin mutane miliyan shida amfani da hanyoyin sadarwa irin yanar gizo-gizo da harkokin da suka shafi ma'amalar bankuna har tsawon shekara guda kamar yadda suka ɗauki tsauraran matakan ana aikewa da kayayyakin jinkan ɗan adam lamarin da ya wurga kusa kusan kashi casa'in cikin ɗari na al'ummar lardin cikin matsanancin buƙatar taimakon gaggawa har ila yau rahoton ƙwararrun ya yi nuni kan dalilan da suke tabbatar da cewa gwamnatin tarayyar ƙasar habasha da ƙungiyar 'yan awarar lardin tigiri ta tigiri People's Liberation Front suna da hannu dumu-dumu a aikata muga laifukan cin zarafin ɗan adam misalin neman murkushe al'umma daga kan doron ƙasa da sauran mugan ayyukan cin zarafin ɗan adam. Rahoton kwamitin ƙwararrun ya kuma fayyace cewar ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar ta Habasha sun yi sanadiyar wurga al'umma cikin mawuyacin hali na jiki da na ruhi game da fuskantar cututtuka da firgici da kuma ɗimuwa a fagen rayuwa baya ga ɗaukar matakan azabtar da jama'a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 to sai ga zama da mu a shirin na murai masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Hausa Radio Tehran. Mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia. Da yake mana karshen mako zamu ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaisa Abdullahi Isa mazaunin kasar Gambia ina gaisa Alhaji Emadi Abubakar Zangon Rabo ina gaida babban abokina da ke kasar Burkina Faso Harashi ina gaida abokina Salisu Alhaji Wakaso ina gaida abokina Lawali Ibrahim Lawai Cediya yana gaida Salele Alhaji Ino Lawai Dan Hayi yana gaida abokina Shafi'u Lawai Goje yana gaida abokina da ke kasar Cote d'Ivoire Shafi'u yana gaida babban yayana Malam Nasiru mazauni kasar Afirkos yana gaida Grand Frankina Abuta Muhammadu mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia na gode BOH Hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH. na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Muna godiya da irin dama da kuke ba muna tsofa albarkacin bakin mu akan abin da ake ci muna tuwo a ƙwarya. A wannan makon na shigo ne dauke da sakonnin sada zumunci. Da farko yana gaida jagoran wannan shirin wato Hassan Barka, Isa Bukar Tsoho mai albarka, Samariya Haruna Idris, Shitu Tayar Agadas, alkasun baba liman ahar sani sai madatsai da magaran isuhu madatsai da magaran yakuba mai aski ba da raka kabiru sule usman bakin kasuwan taransa da magaran adabi mai kwamfuta kado da riga ga dan filanin warje shehu kacalla kafisan ana zikiri yahaya danu azare ya yawala sani ta kai daga ƙarshe na gaida ɗaukacin al'ummar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen sa na biyu ohe assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na Iran muryar masu sauraro mai magana isu ne maɗatai da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaran. To yau ina so ku ba dama a yi gaishe gaishe na ƙarshen mako da farko ina gaida wakilin shirin na Hassan Barka akwai Sanusi maɗatai akwai shugaba Ila mai kafir shayi garkin daura akwai Kabiru Sula Usman mai sai da kayan gini na bakin taransa da magaran. ina gaida Alkasim Baba Lima Aharam Alkasim Agaras Ilis Firezi Ra'anjoji Shitu Tayar wanda suke a birnin Agaras akwai shugaba Raba mai aski Lektoro mai Esan Tabbas ba zan manta da Abdulaziz Brazil Gosha ya zamana ba akwai Tasi Ngoturi ya kuma aski ba da raka akwai Baba Lefe da Magaran akwai Baba Gambo akwai Gwanilawa, Ali Gamarin Kura jihar Kano akwai Ibrahim Lara Gabta Kirika Sama jihar Jigawa akwai Tahir El eh, Tahir Jambulo Ilyas Yakubu da Gaitus Gado Kadora da Gaga Dan Fana Nomar ya mai kwamfuta mai yamma tsohon mai albarka a birnin Yamai akwai Muhammad Dambaye Bari da mazajen daga a birnin Yamai ina gaida dukkan mai sauraron wani gidan radio mai albarka sunana isu maɗattai da magaram jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu eh, murya musulunci taron suna na shugaba iliya mai kanti da shayi girkin daura ina so ku bani dama in aika ga gaishe na ga yan uwa da mana arziki kamar da aka saba yau da barko dai shugaban shirin hassan barka barkan ku da haka da ku da yan gidan rediyon gabaki dai mai albarka da damar haka ina gada isu madatte su musu madatte ba zan manta tsoho mai albarka akwai hassan hassan wanda yake talabijin akwai usaini sitar ga an kwalliya akwai akwai mamman shehu shef gari ne nan ramfon hawa juju zandar ba zan manta da musa kane na mai shayi ramfon hawa juju da magaran ba zan manta da kabiru eh, mai kayan gini ne wanda yake bakin taransa da magaran ba zan manta da hassan barka ba zan manta da sanusi alhaji sale wanda yake agadas ba zan manta da shehu ala wanda yake difa akwai hamidu kalalla wanda yake budi mariya difa ba zan manta da alhaji mamman sale wanda yake saudiya da duk wanda sunan shi ya kai nan gabakina da 'yan cikin gidan nan ina wa kowa fatan alkhairi na shugaba iliya mai kanti da shaki Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna ana gwani lawan Ali ga waɗannan su na dama da tura sakon gashe gashe na zuwa yan waga abokan arziki a bana fara da kai wato malam Hassan Barka kai da abokan aikin ka na gidan rediyon da bos fatan kuna cikin koshin lafiya ina gaida ka wato Comrade Ibrahim Lara Gafta ina gaida ka Amal Ladan Girkau mutaka take shau manta da kai baya wala sanata kai Isa Dabta ta kai ina gaida ka da m jali ta kai ina gaida aka wato baban ko gofajewa ta kai ina gaida ka wato suleiman dan filanin fita kalan manta da kai baban nan mai shago game da amir mai gidan gudu ta kai ina gaida ka ina gaida ka usman manuka mai ruwa rota abdullahi laki na jihar alhaji adam fintuwa ba zan manta da kai ba yakuba mai manja fintuwa ina gaida ka wato siraji mkm ina gaida ka wato fa'ilu mahuta ina gaida ka mahamud muhammad dan bare bari ina gaida kowa da kowa na cikin wannan gida mai albarka suna gwani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi sakon gaishe gaishe hassan barka da kuke ba mu dama ina gaida umar silva wanda yake nan mai farmasi akwai yakubu mai farmasi akwai shugaba raba mai aski wanda yake nan akwai sunusi garin madatai akwai yusuf garin madatai mazu shoza mai ta sahu ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alkasum wanda yake garin agadas ina gaida banzema wanda yake garin agadas akwai siraja gambi ina jinjina mushi alherin allah kai mushi naku na agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci ta iran mai magana yayi sa'idu daga nan garin bande jamhuriyar nijar eh, ina gaida shugaba iliya garkin daura ina gaida eh, a ɗayar zakin soyayya ina gaida shugaban shirin nan hassan barka ina gaida dukkan mambobi na kulab zaɓi sanka na nan gida Nijar da ma Najeriya da sassan duniya gabaki ɗaya. Mai magana ya hesa ido daga nan garin Bande Departement Magariyar Region zandar a yi sauraro lahiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH ma. da haka mai magana Lawali An daga Niamey a jamhuriyar Nijar. Kasantuwa muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama mu miƙa gaishe gaishe mu don uwa da na arziki. Da farko da yana gaida da dukkanin ma'aikatan wannan sashe musamman manajan wannan shiri Malam Hassan Barka akwai Abdullahi Salo shi ma yana gaida shi. Idan na dawo garin Niamey akwai Malam Musa Hamma akwai Malam Musa Adamu wanda aka da Musa Haris akwai Malam Usman Umaru wanda aka da Usman babban komanda akwai kuma eh, alhaji amman tari akwai baban mu alhaji ati wanda yana fata yana cikin koshin lafiya da fatan allah ya kara masa lafiya idan na koma garin agadar akwai lawa alhaji abbali akwai kuma alhaji ibrahim askar akwai alhaji abudu akwacha akwai alhaji mai duka wanda yake a nan kasuwar da dai dukkanin masu sauraron wannan sashen na ku ina salamu alaikum hausa duhet sunana muhammadu lawal wani matsan kai jihar da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulahi zai isar da gaishe gaishe na ga yan uwa da abokanan arziki da farko yana gaida mahaifina salisu wanda yake a matsan kai da kuma mahaifiyata shatu akwai sha'u mai aya wanda yake a rigar ɓaure akwai Malam Mati birnin agadas akwai Ibrahim Garambe ma'aikacin Radio Duniya wato Yamai akwai Malam Mamman Zandar akwai Sanusi maɗattai da Magaram akwai Ibrahim Lara Gabta akwai Gwani Lawan Gamada sannan akwai Sada Sa'idu Daura da lokacin 'yan wannan zaure na bihohet da kuma ma'aikatan wannan gidan rediyo da ɗaya na miƙa saƙon sakon gaisuwa magana Muhammadu Lawali Luwaye garin matsin kai jihar magaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Iran na tashin musulunci Radio Mai Albarka ina fatan kuna lafiya kuma na gode muku da kuka bamu wannan dama muna gaisa yan ummu da abokan damin na arziki da farko dai ina gaida Hassan Barka ina kai da abokan aikin ka duka ina gaishe ku ina jinjina muku kuma isu madattai ina fatan kana lafiya lau lawa abbali agadas ina fatan dai kana lafiya lau lawali ando nan gaya mai ina fatan kana lafiya lau tsoho mai albarka ina fatan kai ma kana lafiya lau muhammadu dan bari bari kai ma ina fatan kana lafiya lau eh shi da tayar agadas ina fatan kai ma kana lafiya lau rabi mai aski ina fatan kai ma kana lafiya lau iliya hamidin kama ina gaida ka ina jinjina maka duk yan uwa wanda a cikin wannan shahi mai albarka duka ina gaida kowa da sunan shi ni ne alhaji amman tari daga nan gaya ya mai Allah dai shi muni jagora kuma Allah shi kare mu ga sharrin masu shirya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio obo hake radio iran mai albarka wato kuna tare da mai sauran kuno da kullum benzema da kina a gaida sashen koriyar niger muna gode da ake bamu dama muna gaida yan uwa da amana arziki da farko zan fara gaida shugaban shiri hassan barka ya mashi fata alheri in gaida hamus eko hamza yaro na gida alhaji isu da lamina ma bukari roga roga gaida sunusu silitana an gaida adudu na illi da ke nan agaras suna gaida shi da shuta ta yara da ilis mai shago da lauwa alhaji abbali gangara an gaida mudi soza letoro agwa mai faci mamman bani ya ko ba a washe na masu fata alheri shi ma ina gaida kaduro da gaga dan fulani murci a da mai kwamfuta ina masu fata alheri da kwanan tashi sumayya da dukkanin masu sauraro a halin yanzu radio voh ta mu ce benzema kenan da kenan agaras jamhuriyar niger fata alheri zuwa gare ku assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ta Hausa kuna magana da Sani Balata daga nan karce kuren daga jamhuriyar niger kuma da fatan Allah gwada mu karshen satin wannan lafiya. Duka ina gaida ku biyu ta Hausa daga nan jamhuriyar niger ina gaida kowa da kowa gaba daya. Da hulko dai daga nan kuren daga ina gaida Masta Mai Mai daga nan karce kuren daga nan jamhuriyar niger Akwai mutare mai sai da naman mutane a nan karce kuren daga daga nan jamhuriyar niger Akwai albura dan zabar ma yana nan daga cikin kuren daga karce Jan Kajar. Dubin gaisuwa da fatan alheri akwai makwabcin shi yana nan gurin malam sale mai garin inaran shi ma dubin gaisuwa da fatan alheri ina gaida shi to akwai rosi yana nan gurin anan cikin inaran karce kurin daga karce janka cikin jankadin ina gaida itali anan agadas ina gaida maula mai attarugu anan kasuwar gabas agadas ina gaida shabushu mai kabewa anan kasuwar dole agadas to ina gaida dauda dillalin karurruka anan kashe ni ina gaida dan iya mai marabus anan cikin otal kurin daga da fatan sun gaisuwa da fatan sun ji gaisuwa wannan daga gare ni sanu bulacha karshe kurin daga dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare su da iyalansu gabaki da Allah ku da mu da sanyin nan lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zafura Gusau Local Government Magani bayan dubin gaisuwa da jinjina zuwa ga shugaban wannan shiri Hassan Barka da warhaka da kuma sauran members da ke cikin wannan gida ina muku barka da wannan lokaci da farko gaisuwa ta tana farawa ne da gwani sani lawal gamadan da ke birnin kano da kwamarar iliyasu jigawa da kuma nazif ibrahim da ke rugan malam shagari sokoto da kuma ahmad ladau girkau ina gaishe ku muna muku barka da wannan lokaci mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magana To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma ga kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkan kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na gisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda ni ya karanta muku wannan littafin dai mai suna matasa wanda marubuciya bila Rabi'u zango ta rubuta to kuma yadda ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. kusa da ita ta je tana jijjiga ta sai kuka take hannu ya sa ya cire hular kansa yana faɗin maganin zubar da ciki ne kuma wannan magani yana da ƙarfi sosai bayan jakarta mu gani zazzage jakar ta yi wani kati ta ciro tana faɗin wannan ai katin asibiti ne amsa yana faɗin tabbasa asibiti aka rubuta mata wannan maganin kuma private ne bara je kemis na ɗauko wani magani a bata sai na taho da mota dole sai mun je asibiti anti ta ce kai haƙuri don allah kalli yadda take ba. karewa abban fati ya ce ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru da ita ina so kafin na dawo ki nutsu ki duba wayarta ki kira wannan wanda ya kira ki ki nuna kamar ke ce ita ina so mu gano unguwar da yake kada ki bari ya gane komai idan ba haka ba guduwa zai yi kamar yadda sauran suke yi anti ta ce to sai ka dawo kin cuce mu zainab a ce saboda ke kadai ko da yaushe muna cikin tashin hankali wacce rayuwa ce kika jefa kanki haka duk gatan da ake maki amma baki gani ga shi kin jefa kanki cikin harkar banza ai duk macen bariki ba ta yarda ta ɗauki ciki amma ga shi wannan shine ciki na biyu ai da ma tun da na ganki a gida na san wata tsiyar kika kullo haka kawai ki ringa zubar mani da mutunci a idan mijina to wallahi daga wannan karan kin gama kwaso kazantarki ki zo ki gidana saboda kin ga ina rufa miki asiri shi yasa da a ce tun farko na faɗa masu hajiya halin da kike ciki da tuni sun ɗauki mataki a kanki wayar zainab ta ɗauka tana duba kiran ƙarshe ta ga mai sardauna latsa kiran kawai ta lokacin suna zaune saman bencin kofar gidansu Karar wayar ya ji yana duba ya ga suizi murmushi ya yana nuna musu sani ya ce dama ai na ce za ta kira ka sauran na ce bara na ji me za ta ce yana ɗagawa ya ce suiti na ina fatan kin sha maganin daga ɗayan bangaren aka ce na sha har ka koma gida sardauna ya ce gani nan ma a kofar gida ina hutawa anti ta ce wace unguwar kenan murmushi ya ce ina nan sallari anti ta ce daga wani bangare kake ina nan layin zana ai duk wanda kika ce ma sardauna ko dan Ghana tun daga farkon salari babu wanda bai sanni ba kin san ni ne sardaunan matasa ai murmushi anti ta yi ta ce ina zuwa ana kira na sardauna ya ce shikenan an jima zan kira ki aje wayar ya yana dariya mubarak ya ce ko dai ziyara za ta kawo maka wannan tambaya haka sardauna ya ce haba dai ziyara na san saboda ta ganna a sarari ta ɗauka ko nima zuwa ne shi yasa ta tambaya mubarak ya ce wallahi sa'ar ka yawa gare ta duk macen da ka taya sai ka karɓu dariyar sardauna ya sa yana faɗin ni ɗin ne ba na wasa ba na iya tsara zance shi yasa nake yanda nake so sani ya ce kawai ka ci sa'a kana da kyau ne ka san 'yan matan yanzu sun fi son namiji mai kyau ai wallahi wannan sunan ya yi daidai da kai sardaunan matasa mubarak ya ce ni ne fa na fara saka masa sunan nan gashi kuma ya bisa har su inna wani lokacin haka suke kiransa sardauna ya ce da na yi aure zan koma sardaunan jamila ai dariya suka sa babban yaro ya ce sai ka tashi ga malam can yana kiranka Salati kawai anti take yi tana kuka don bayan abban Fati ya dawo ya iske har Zainab ta mutu sosai hankalinsa ya tashi kasancewarsa ma'aikacin lafiyar ya sa ya duba ta a nan ya tabbatar ta rasu da kyar ya lallashi anti wayar ta ya ce ta ɗauko ta kira 'yan gidansu bara ya je ɗauko 'yan sanda anti ta ce bara na kira maman ummi ba zan iya zama da gawa ni ɗaya ba tashi yana faɗin shikenan kika ce ai a sallari yake wajen layin zana ko kai ta daga masa tana goge hawaye abban face ce na kika ce ko kai ta kara dagawa jinjina kai yayi yana faɗin dole kukuma ta kama sa wa ma ya sani ko shine wanda ya mata wannan cikin duk yanda za a yi ba za mu bari ya sha banza ba a tare suka fita tana kokarin kiran hajiyarsu tana shiga gidan maman ummi ta faɗa mata abin da yake faruwa cike da tashin hankali ta miƙe tana salati kallon babbar ɗiyarta ta tana faɗin ki zauna da su ummi bara mu je sardauna yau ba za a je wajen jamila ba ne murmushi yana faɗin sai na ci abinci sannan zan je malam ya ce ai na yi makawunka magana nan da ranar asabar za mu je mu samu mahaifinta domin ya san da maganar inna ta ce allah dai ya nuna mani wannan rana marusan da zai zama mai gidan kansa dariya sardauna ya ce ai inna ba a nan unguwar zan zauna ba inna ta ce wallahi baka isa ba ba na so kai nisa da ni gara a ce kana kusa da ni kullum sai na ganka murmushi malam ya ce tunda ya ce baya so ki bar sa ya zaɓi inda yake so mana sardauna ya ce ni ma wasa nake yi ba na so na yi nisa da ku murmushi inna ta yi ta ce har kasa na ji daɗi sallamar da suka ja a kofar gida ne ya sa malam ya tashi yana amsawa kallon inne yana faɗin bara na je kila ko malam liman ne akwai wasu kuɗi da ya ce mani zai kawo mani ɗazu da muka gama sallah cike da mamaki malam yake kallon mutanen da suke tsaye a kofar gidansu mahaifin jamila ya gani hakan ya sa ya miƙa masa hannu yana faɗin alhaji garba lafiya na ganka da 'yan sanda ajiyar zuciya yana faɗin nima yanda ka gansu haka muka haɗu da su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 tarbiyyar iyali masu rare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke dubi kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana ka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa kirin nan ne da ya saba zuwa muku daga rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya jagorantar gabatar muku da shi da fatan za tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan a cikin jin namu yau ta mutu gabanin sauran allah hafiz muhammad sa'id jagoran hada santa for propagation da ke birnin kanon dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai su amfana da wannan shirin yau allama da sun bane da batun samar da yanayi mai kyau don tarbiyya muna sauraron allama bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad kenan da bukatar musamman yanayi mai kyau domin tarbiyyar yara yanayin nan na abin duniya ne kamar samar da ruwa da abinci da tufafi da wajen bacci mai kyau ga yaro ko kuma abin da ya shafi ruhi ne dasa imani da ubangiji a cikin yara Dasa sa san mutane samar da nutsuwa ta ruhi da ɗaukaka da kuma kamala ɗan adam ga yara har a zo lokacin balagar yara da alaƙoƙinsu da kuma matsalolinsu da yadda za a warware matsalolinsu wannan yana da muhimmanci sosai samar da imani wanda yake mai ƙarfi a cikin yara da kuma dasa musu cewa akwai Allah akwai lahira akwai wuta akwai aljanna yana daga cikin abin da ya kamata ya kafa cikin kwakwalen yara tun suna kanana domin ya san cewa wannan kyakkyawa da yake yi yana da sakamako mai kyau munanan da yake yi ko da ko mugunta yi wa yaro ɗaya abokinsa ko da cutarwa ce to a sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kada mu ɗauka idan ya kasance babu sakamako malawi wato zunubi ga yaran da yi wani abu babu sakamako irshadi sakamako irshad yana nan idan yaro ya kasance ya yi laifi ko abin da yake na zunubi ba a rubuta masa zunubin da zai shiga jahannama amma akwai zunubi irshadi wannan zunubi irshadi zai hana shi kamalarsa ta duniya zai iya yiwa ya rayu cikin mummunan ciwo ko talauci ko kin samun duk abin da yake bukata sakamakon zunubi irshadi yana da kyau mu samar wa yaro jin cewa shi shi ne cutar kansa kuma shi ne maganin kansa yana da kyau mu samar wa yaro formulan nan ta imam ali amincin allah tabbata gare shi ta cewa ciwon ciwonka yana cikinka baka sani ba maganin maganinka yana cikinka tare da kai amma duk ka jahilci wannan yana da kyau tun suna kanana mu sa musu jin cewa karamin zunubi babba ne yana da kitun suna yara sun cewa karamin laifi babba ne domin girman wanda ake wa laifin za su kalla ba kankantar laifin ba kuma lallai mai laifi kanana zai yi masa sauki ya yi manya wannan yana da muhimmanci a ɗora yara akan jin cewa laifi ko mai sa babba ne domin allah yana gani kuma shi babba ne sabawa babba babban laifi ne domin da yawa wasu cututtukan sukan bayyana ƙanana ne a farko amma a hankali a hankali sai su zama manya sai su zama haɗari ga rayuwar yara wannan yake har ga babban mutum imam ali amincin allah ya tabbata gare shi a cikin wasiƙar da yake gaya wa ɗansa imam hassan yana cewa zuciyar yara kamar ƙasa ce da take fayau duk abin da aka jefa mata shi za ta karba sai na gaggauta koya maka kyawawan laduba kafin zuciyarka take kashe hankalinka ya shigalci da wani abu daban wannan ya nuna mana cewa tun farko fa yau kamar farar takarda zuciyar yaro take da kwakwalwarsa duk abin da aka sa ya ginu to shi kenan fa shi zai girma shi zai ringa kumbura yana habaka har ya zama babba wannan ya zo hajjul balaga ta hakikin subhi saleh wasiƙa ta 31 masu kada ku shafa shirin zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke birnin Tehran ta kasar Iran. da za mu ci gaba da jin bayanin alama kan batun kokarin da za a yi don yara su san kansu. Mu yi kokari yara su san kawo kansu domin mafi wahalar abu shine mu ce san kansa. Akwai wahala sosai a rayuwa ga wanda bai san kansa ba. Idan mutum bai san kansa ba, bai iya ajiye ta muhallin da take ba, to ba za a iya tarbiyyantar da shi ba dole mutum ya san cewa shi bawa ne kaskantacce a wajen ubangiji shi bawa ne mai bukata wajen ubangiji shi bawa ne da ubangiji yake son ya gan shi da soyayya da ƙauna ga mutane da rahama da tausayi da jin ƙai shi bawa ne da allah yake son ya gan shi mai tausayin al'umma wanda yake mai kyauta mai baiwa wanda yake jin komai na Ubangiji ne shi kansa na Allah ne, shi bawa ne wanda yake da haɗari hassada da mugunta da ke ta shige shi, wannan zai zamanto ya azabtar da shi a duniya, ya kuma halaka shi ya sanya shi wutar jahannama a lahira. Shi bawa ne wanda yake dole rusuna, kada ya girman kai, kada ya jiji da kai, ya sani cewa shi asalin sarwa ne da ake jefarwa. da gudan jini da ake kyamarsa da tsokar da da ta faɗo kafin ya zama mutum da an jefar da ita an binne ta a ƙasa shi bawa ne wanda ba komai ba ne sai ba na ubangiji wanda ya kamata ya rusuna ya tuna yadda girman kai da kuma hassada suka halaka iblis ya samu la'anar ubangiji har abada hakanan ma za mu ga mutane da yawa sun halaka sun shiga munanan halaye sun taɓi a duniya sannan a lahira a wuta sakamakon cewa suna da munanan halaye sakamakon girman kai sakamakon hassada sakamakon ƙarya sakamakon saba alkawari da yawa mutum ya rasa arziki saboda yana saba alkawari bai sani ba ko yana ƙarya bai sani ba ko yana girman kai ko yana ƙin gaskiya yana da kyau a samar da yanayi da yara za su san su suwaye su san kansu babban musibar da take cikin yanayi a cikin ƙasashenmu shine ana rushe rayukan yara ne ba haɓaka su ana sa masa jin cewa su ba komai ba ne ana sa masa jin cewa ba su da wata kima ana sa musu jin cewa su har yanzu ba ma mutane ba ne ba a ba su uzuri ba a fahimtar da su ba a zaunar da su a ilmantar da su wannan yana daga cikin babban abin da yake rushe tarbiyya yake kuma rushe ruhin mutanen manyan gobe da yawa yara ba su abubuwan hankali saboda an sa musu jin cewa su ji su ba su da hankali lalle yana da kyau a sanar da yara matsayinsu a kuma sanar da su ubangijinsu tun suna ƙanana a kuma gaya musu su suwaye da wannan ne za a ga sun samu nutsuwa da wannan ne za a ga sun samu hankali da tunani mu kwatanta yara sosai da gidajen da suke tasowa yaran da suka taso gidan tarbiyya da yaran da suka taso ba abin da suka sani sai doke-doke da faɗace-faɗace da kokaye-kokoye da zage-zage mu kwatanta gidan tarbiyyar 'yan nan yara guda biyu mu duba nutsuwarsu da hankalinsu da tunaninsu mu ga bambanci kuma wannan shine zai tasiri har su girma har su zamanto sun manyanta amma sai ringa sauyawa yana koma na abu daban wayanda suka taso tun farko da hankali da tunani da neman ilimi za su zamanto gishirin zama al'umma tunaninsu da ayyukan zai zamanto abin nema a cikin al'umma amma waɗancan koda sun girma mun ga a zahiri sun daina kokaye-kokaye da zage-zage a fili amma kuma zai zamanto ruhinsu ba abin da ya sani sai hirar ta ci barkatai a cikin al'umma har su zama tsofaffi abin da za su yi kenan don haka ne za mu ga shari'a mai girma ta muhimmantar da sanin kai wannan sanin kai din yana da kyau ya fara tun daga yarinta tun daga ƙananan shekaru a yi ƙoƙari yaran su san su mutane ne su bayan allah ne a yi ƙoƙari su san cewa suna da hisabi irin nasu suna da wuta irin nasu wuta ce ta musiba da za ta same su iri-iri a duniya alaikum rahmatullahi wa barakatu to ga ma mallan ya fara bayani sai dai kuma lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh hausa da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic publication da ke birnin kanan da da wannan dimbin lokaci na shi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kuna da na shirya kuma na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma sauraro da haka muka zo ƙarshe abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkare baki ɗan ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh